Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na labaran channels wanda ni Abubakar Salihu zan jagoranta. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da sace dalibai mata 317 daga makarantar sakandare ta GGSS Jangebe a jihar Zamfara. A cikin wata sanarwa da kakakinta na jihar zamfara SP Muhammad Shehu ya fitar rundunar ta ce jami'an tsaro na haɗin gwiwa sun ba zama a cikin daji domin ceto ɗaliban. lamarin da ya faru ne a ranar alhamis da daddare mahaifin ɗaya daga cikin ɗaliban da kuma wani malami da ke makarantar a lokacin da aka sace ɗaliban dukkaninsu sun tabbatar wa kafa yaɗa labarai ta bbc afkuwar lamarin haka zalika wani ganau ya ce an tabbatar da sace mata kusan ɗari uku ne sakamakon kirga dukkanin 'yan makarantar da suka rage bayan barayin sun sace ɗaliban gwamnatin jihar zamfara ta tabbatar da sace ɗaliban hakan da yana zuwa ne a yayin da ake kokarin kubutar da ɗaliban makarantar sakandare ta kagara da malaman su da 'yan bindiga suka sace a jihar niger to dangane da wannan batu iyaye da kuma 'yan uwan ɗaliban da aka sace a makarantar sakandare ta ggss jan gebe a jihar zamfara sun bi sawun 'yan bindigar cikin daji wasu daga cikin iyayen sun shaidawa kafar yada labarai ta bbc har su cewa sun yanke shawarar bin sawun 'ya'yansu ne da zumar ceto daga hannun miyagu gaba ɗaya garin jangebe na matuƙar ta samma barayin ko kuma dawo da ranmu ko mu dawo da ranmu ko a kashe mu a cewar wani daga cikin wani da aka sace kannansa guda biyu ya ce an ce mana an gan su 'yan bindigar suna tafiya da yaran a cikin daji saboda haka mutanen garin jangebe kusan dubu uku sun fito sun ce za su bi sawunsu a garin jangeben wanda ke cikin karamar hukumar talatan mafara na da nisan kilomita 89 daga gusau babban birnin jihar ta zamfara to hannu zai muna kan wannan batu inda asusun tallafa a kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya bayyana sace ɗaliban makarantar sakandare ta ggss can gebe a jihar zamfara da abin bacin rai wakilin unicef a nigeria peter hawkins ya ce ya kamata a ce yara na cikin aminci a makaranta da kuma gida a cikin wata sanarwa da asusun ya aikewa kafar yada labarai ta bbc ranmu ya ɓaci da jin labarin mummunan harin da aka kai wa yara a makarantarsu a nigeria a cewarsa wannan keta haƙƙin yara ne da kuma saka su a cikin tashin hankali wanda ka iya haifar musu da matsala a tsawon rayuwarsu muna yin allah wadai da halin sannan muna kira ga masu garkuwa da su sake su nan take muna kira ga gwamnatin najeriya da tabbatar ta ɗauki matakan ceto su a cikin ƙoshin lafiya da kuma kare sauran ɗalibai a najeriya a daren alhamis ne 'yan bindigar suka shiga makarantar sakandaren ta kwana kuma ta mata zalla da ke garin jangebe mai nisan kilomita kusan 100 daga gusau babban birnin jihar ta zamfara inda suka sace dalibai fiye da 300 to a makwabciyar jiha ta niger kuma gwamnan jihar ne abubakar sani bello ya koka akan abin da ya kira rashin taimako daga gwamnatin tarayya game da yunkurin ceto ɗaliban makarantar kagara da aka sace a jihar gwamnan ya koka da cewa babu alamun gwamnatin tarayya a jihar domin ceto ɗalibai guda 27 da malamansu da ma'aikata 14 da aka sace a ranar laraba 17 ga watan fabrairu ya bayyana haka ne a alhamis din a yayin da yake karɓar bakuncin sanata oji uzo kalu wanda ya kai masa ziyarar jaje zuwa yanzu dai ba mu ji wata alamar gwamnatin tarayya ba a nan a cewarsa. sa ya kara da cewar sufeta janar na 'yan sanda ya turo mana tawaga hudu ta 'yan sanda amma mu ne za mu ɗauki nauyinsu saboda haka ina taimakon yake babu wani taimako daga kowa e, wakilai na gwamnatin tarayya sun kawo mana ziyarar jaje amma maganar kenan saboda haka an bar mu mu kaɗai kawai ya kara da cewa duk da halin rashin taimakon da suke ciki gwamnatinsa na yin duk mai yiwuwa domin ceto yaran mutanen boko haram ta ɗauki alhakin harin da aka kai maiduguri babban birnin jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya da yammacin ranar talata a wani bidiyo da a wani faifan bidiyo wani mutum da ke kirarin cewa shine shugaban kungiyar abubakar shekaru ya nuna jin daɗinsa game da kai harin da ya ce sun samu nasara ba a ga fuskar abubakar shekaru a zahiri yana magana a cikin bidiyon na minti biyar ba amma ana iya jin muryar da ke kirarin shi ne a ƙarƙashin bidiyon wasu mutane da ke harba rokoki a cikin wani yanki mai maganar ya nanata irin kyamar da kungiyar ke yi wa tsarin kasashen yammacin duniya sannan ya sha albashin kafa daular musulunci rundunar 'yan sandan najeriya ta tabbatar da kashe 'yan sanda hudu a wani hari da wasu masu dauke da makamai suka kai musu a wani wurin binciken ababen hawa a kusa da kalaba babban birnin jihar rivers lamarin da ya faru ne a ranar laraban nan da misalin karfe 1 na dare mahallin sun kuma sace makaman jami'an tsaron mai magana da yawun 'yan sanda a jihar ya shaida ta shaidawa kafar yada labarai ta bbc cewa 'yan bindigar sun yi nufin kai harin ne a wani wajen binciken ababen hawa a wajen birnin kalaba inda suka kashe dukkanin 'yan sandan da ke aiki a lokacin tare da kwashe makamansu da gari ya waye ne aka gano gawawwakin 'yan sandan a wurin rundunar 'yan sandan ta ce an yi amana cewa maharan 'yan kungiyar asiri ne da ke kokarin kare yawan makamansu to nan kuma wasu tsagiyaru ne suka kone ofishin 'yan sanda na abon bese da ke jihar imo a kudu maso gabashin najeriya yan bindigar sun cinna wa caji ofis din wuta ne a ranar alhamis dinnan ta hanyar wurga ababen fashewa a cikinsa kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar orlando okiyaku ya tabbatar da faruwar lamarin inda ya ce sun yi musayar wuta da maharan kafin daga bisani su tsere rahotanni dai sun ce ba daɗe da sake gina ofishin ba biyu bayan cinna masa wuta da aka yi a lokacin zanga-zangar ensas a shekarar da ta gabata ya ƙara da cewa duk da babu wanda ya rasa ransa amma wani ɗan sanda ya ji rauni ranar laraba ma wasu 'yan bindiga sun kashe 'yan sanda hudu a wani wurin binciken ababen hawa a kusa da birnin kalaba babban birnin jihar rivers da ke kudancin najeriya a kazalika maharan sun sace makaman jami'an tsaron to a nan da rundunar 'yan sandan najeriya ce ta yi holin mutane 48 da ta ce ta kama bisa zargin aikata laifuffukan da suka shafi fashi da garkuwa da mutane da laifuffuka ta intanet da kuma satar shanu hakan na zuwa ne hakan na rundunar ta yi nasarar kwace bindigar ak-47 guda hudu daga waɗanda take zargin a cewar kakakinta mr frank mba da yake gabatar da waɗanda ake zargin a abuja babban birnin najeriya mr amba ya ce an kama mutanen ne a wurare da kuma lokaci daban-daban waɗanda suka kunshi maza 47 da mace guda ɗaya daga cikinsu akwai wani mai suna aliyu suleiman mai shekaru 26 da kuma shugaban wata tawaga da ake zargi da kai hari da kwace bindigogi daga hannun wani da kwace bindiga daga hannun wani dan sanda a kusa da abuja haka zalika akwai yusuf abubakar wanda ya jagoranci gungun mutanen da suka yi garkuwa da wani dan majalisar jihar taraba mai suna muhammad bashir bafe a cewar mr mba frank mba ya kara da cewa za a gurfanar da dukkanin mutanen a gaban kotu sannan ya shawarci 'yan najeriya da su kara kula da ayyukan miyagu sakamakon sabon salon aikata laifuka da suke ta bullowa da su gwamnatin tarayya ta kafa kwamitin musamman da ta dora wa alhakin kame mutanen da ke bijirewa amfani da kyallar rufe hanci da baki domin hana bazuwar annobar corona a birnin abuja matakin dai na a matsayin kokarin gwamnati na ci gaba da kokarin yaduwar da dakile yaduwar annobar ta corona a babban birnin tarayyar najeriya gwamnatin tarayya ta kuma tanadi kotunan tafi da gidanka domin yankewa duk wanda aka kama hukunci ba tare da wani bata lokaci ba to anan ma hukumar dakile yaduwar cututtuka ta najeriya ncdc ta ce an samu karin mutane 634 da suka kamu da cutar corona a ranar alhamis haka zalika cutar ta sace kama mutane wato ta sake kashe mutane shida waɗanda su ta zama 1891 tun bayan ɓullar cutar a najeriya a watan fabrairun shekarar 2020 waɗanda suka kamu sun fito ne daga jihohi 22 kuma jihar lagos ce a kan gaba da mutane 259 sai jihar oshun mai mutane 45 da edo mai mutum 38 da kuma ogun mai 35 sauran sun hada da abuja mai mutane 33 da anambra mai 26 da imo mai 24 da ita ma kwando mai 24 sai akwa ibom mai mutane 20 <clears throat> jihar plateau na da mutum 20 da abia mai 19 ita ma kaduna da mutum 19 ibonyi tana da mutum 17 da borno da mai mutum goma sai ribas ita ma da mutum goma jihar kano na da mutane tara sai delta mai mutum takwas jihar kebbi na da mutum bakwai sai nasarawa mai mutum hudu da oyo mai mutane uku sai enugu mai mutum biyu da ekiti ita ma da mutum biyu zuwa yanzu dai jimlar mutane 476 ne suka kamu da cutar a najeriya sai kuma 1,631,699 da aka sallama bayan da suka warke to da kuma hakan shirin namu zai dakata alabashi bayan mu daga hutun takaitaccen lokaci za ku ji mu da ƙarin wasu labaran ku biyo mu It's fast, exciting, engaging, makes and breaks records, and non-stop action. Squad! That's our world of sports. Right here on Channel Sports, we share and keep the beautiful moments from our ever-busy world of sports. Coronavirus ko covid-19 a takaice wani katafaren jinsin kwayoyin cuta ne dangin virus da ke haddasa nau'ukan rashin lafiya tun daga mura har zuwa cututtuka masu tsananin gaske ƙwayoyin cutar covid-19 da suka haddasa annobar da ake fama da ita a halin yanzu wani sabon nau'in virus ne da ba a san shi a jikin ɗan adam ba tsawon lokacin da kwayoyin cutar covid-19 ke bukata kafin su balaga sun kai tsakanin gini guda zuwa kwanaki goma sha hudu akasari ma suna balaga a cikin kwanaki biyar. Manyan alamomin cewa an kamu da ƙwayoyin cutar COVID-19 sun haɗar da mashako, zazzaɓi, tari, sarkafewar numfashi. Idan ta yi tsanani, cutar na iya sababa ciwon maɗaukai, matsananciyar matsalar sarkafewar numfashi da lalacewar ƙoda har ma ta kai ga mutuwa. Wasu matakan kariya da kamuwa da ƙwayoyin cutar COVID-19 sun haɗar da yawan wanke hannuwa da ruwa da sabulu idan ba a samu ruwa da sabulu ba sai a tsaftace hannuwa da man wanke hannu sosai a bar tazarar a akalla mita ɗaya ko kafa uku tsakaninka da duk mutumin da ke tari ko attishawa a kiyaye laduban yin attishawa ko tari da suka haɗar da rufe baki da hanci da damtsin hannu ko tishu paper a yayin tari ko attishawa sa'an nan a jefa cikin kwandon shara nan take a kaucewa taɓa idanu hanci da baki a gaisa da jama'a ta hanyar ɗaga hannu ko kaɗa kai ko kuma ɗan sunkuyar da kai a gaggauta garzayawa zuwa asibiti da zarar an ji alamar zazzabi ko tari ko kuma sarkafewar numfashi domin yakar annobar covid-19 a najeriya sai a kira lambar wayar cibiyar yaki da cututtuka masu yaduwa ta najeriya wato ncdc sifili takwas sifili sifili tara bakwai sifili sifili sifili sifili ɗaya sifili haka zalika za a iya kiran layukan wayar gaggawa na gwamnatin jihar Kano. Sifili takwas sifili biyar sifili uku sifili uku uku hudu uku sifili takwas sifili tara tara tara bakwai uku biyu tara biyu sifili takwas sifili uku tara bakwai sifili hudu hudu bakwai shida. Sai kuma layukan wayar gaggawa na gwamnatin jihar Legas. Sifili takwas sifili biyu uku ɗaya shida tara hudu takwas biyar. sifili takwas sifili uku uku biyar shida biyar biyar biyu tara sifili takwas sifili biyar biyu takwas ɗaya bakwai biyu hudu uku. To madalla barkanmu da dawowa.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 yanzu kuma lokaci ya yi da shirin zai dora inda ministar kudi ta najeriya zainab ahmad shamsuna ta yi karin haske a kan ficewar najeriya daga matsalar koma bayan tattalin arziki da ta shiga sakamakon annobar corona da kuma faduwar farashin danyen man wato ɗanyen man fetur a kasuwar duniya sai dai ta ce ko da yake tattalin arzikin ya dan bunƙasa da kashi sifili da ɗigo ɗaya cikin ɗari a ƙarshen shekarar da ya gabata to amma ci gaban bai kai yadda za a miƙe kafa a sakankance ba ministar ta kuma ƙara da cewa farfadowar da yanzu darajar ɗanyen man fetur ke yi da kuma lamunin biliyoyin daloli daga asusun ba da lamuni na duniya da bankin duniya da kuma bankin raya kasashen afirka a shekarar 2020 duk sun kasance wata kyakkyawar alama ta cewa tattalin arzikin zai ci gaba da farfadowa bayan taron manema labarai a fadar shugaban kasa ministar ta yi wa wakilin wato ta yi karin bayani ta yi wa manema labarai karin bayani akan matakan da aka bi domin ficewa daga matsalar koma bayan tattalin arzikin shugaban china shi jinping ya bayyana cewa kasar sin ta samu cikakkiyar nasara a yakin da take yi da talauci shugaba shi ya bayyana hakan ne a yayin da yake jawabi a wajen wani babban taro a beijing babban birnin kasar domin nuna irin nasarorin da kasar ta samu game da kawar da talauci a sa'ilin ne ya bayyana cewa jimillar al'ummar kasar miliyan 800 ne aka tsamo daga kangen talauci da aka fara yaƙi da shi da jimawa. tun a lokacin da aka kaddamar da gyare-gyare a shekarun 1970 ƙididdigar sinawa ta nuna cewa mutanen ƙasar na fita daga talauci sannu a hankali shugaba shi ya ce ƙasar sun ta ba da gudunmuwa ga fiye da kaso 70 na rage talauci a duniya a daidai wannan lokaci ya ce da irin waɗannan nasarorin ƙasar ta ƙirƙiro wata mu'ujiza da tarihi ba zai manta da ita ba tuni dai wasu kasashen yammacin duniya suka fara bayyana labarin a matsayin na kanzan kurege da hukumomin china suka kirkira domin yin burga. to daga tare kuma 'yan majalisar dokokin ƙasar kamaru wato jamhuriyar kamaru su 63 sun yi tir da wasu takwarorinsu na majalisar dokokin amurka daga jam'iyyar democrat waɗanda suka shaida wa shugaba joe biden cewar ƙasar ta kamaru na cikin mummunan yanayi na tashe-tashen hankula da kuma matsalar tsaro 'yan majalisar na kamaru na mayar da martani ne a kan wasiƙa da su na majalisar dokokin amurka su 40 suka rubuta a ranar 17 ga watan nan na fabrairu inda suka buƙaci shugaba joe biden da ya ba da ƙarin lokaci na watanni 18 ga 'yan kamaru mazauna ƙasar da ke da ake shirin mai da su gida bisa hudda cewa yanzu haka kamarin na cikin mummunan yanayi na rashin tsaro a dalilin hare-haren 'yan awari da kuma na boko haram amurka dai na baiwa baki kariya na karin lokacin zama idan kasashen su suka bada cikin yaƙi ko masifin girgizar ƙasa da ambaliyar ruwa alfarmar da 'yan majalisar ga jam'iyyar democrat suka buƙaci shugaba biden ya baiwa ɗaruruwan 'yan kamarin da wa'adin izinin zaman su ya ƙare la'akari da cewa rayukansu na cikin hatsari idan aka mai da su gida sai dai 'yan majalisar dokokin kamarin sun sun yi bayyana wasiƙar takwarorin nasu na amurka a matsayin saƙo mai cike da ƙarerayi haka zalika yunkuri ne da wasu tsiraru ke yi na haddasa rashin zaman lafiya a ƙasar da ma yankin afirka ta tsakiya jami'ar oxford da ke birtaniya ta ce an yi kutse a ɗaya daga cikin ɗakunan gwaje-gwajen da take bincike akan cutar corona. wani mai bincike akan harkokin tsaro a birtaniya alex holden ya ce masu kutsan sun rika magana da harshen portuguese kuma da alama sun aikata hakan ne daga kudancin amurka wani kakacin jami'ar ta oxford ya ce babu wasu bayanan sirri da aka yi wa kutse kuma hukumar leƙen asiri ta birtaniya na kan bincike masana sun ce an samu karuwar leƙen asiri ta intanet da ake yi wa masana kimiyyar samar da rigakafi da kamfanonin hada magunguna a lokacin wannan annoba ta corona. daga fagen wasanni kuma zakaran tseren gudun mitoci 400 ta gasar olympics yar afirka ta kudu casta manya ta shigar da kara gaban kotun kare haƙƙin dan adam ta kungiyar tarayyar turai inda take kalubalantar matakin hukumar wasannin motsa jiki na haramtawa 'yan wasa irinta masu ƙira ƙarfi tamkar maza shiga wasannin motsa jiki na mata tun a shekarar 2018 ne da hukumar wasannin motsa jiki ta duniya ta haramta wasu da sauran mata masu motsa jiki da ƙira su ta bambanta da mata shiga wasannin tseren gudu na mitoci 400 muddin ba su sha magungunan da za su rage musu karfi ba tun a wancan lokacin ne kuma su manya ta ruga kotun sauraron kararrakin wasanni da kuma kotun kolin kasar switzerland tun wato domin kalubalantar hukuncin takaita musu shiga wasannin motsa jiki na mata amma ta yi rashin nasara fitacciyar 'yan tseren ta sha albashin shiga gasar gudun mitoci 200 a gasar olympics a shekarar 2020 a wacce aka ɗage ta zuwa shekarar bana saboda annobar corona a nan kuma tsohon kaftin ɗin tawagar ƙwallon ƙafar najeriya ta super eagles austin jeje okocha ya shawarci tauraron liverpool muhammad salah da ya gaggauta rabuwa da ƙungiyar ya kuma sauya sheka zuwa barcelona shekaru biyu suka rage wa yarjejeniyar salah ta ƙare da liverpool wanda aka daɗe ana alakantawa da shirin barin ƙungiyar bayan da wasu majiyoyi suka nuna cewar dangantaka ta yi tsami tsakanin dan wasan da kociyan kungiyar ta liverpool jogging club galika a baya-bayan nan yayin sala ya bayyana real madrid da barcelona a matsayin kungiyoyin da babu kamar su a duniya yanzu haka yanzu haka dai sala ne yake kan gaba wajen yawan kwallaye a tsakanin takwarorinsa a gasar premier bayan jefa kwallaye 17 a yayin da kuma aka yi ya ci jimilar 24 a cikin wasanni 34 da ya buga kungiyar tasa a kakar wasanni ta bana to da kuma haka labaran suka kammala a madadin dukkanin waɗanda suka dafa gurin kawo muku su ne abubakar salihu ke ce da ku wasalamu alaikum ne muku fatan mu ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya